Masu sauraro asalamu alaikum Aisha Sharibaffa ke muku barka da hantsi. A cikin shirin za ku ji cewar mai magana da ma'aikatar harkokin waje Amurka ya ce Isra'ila za ta duk mai yiwuwa wajen kare rayukan fararen hula a Gaza. Wata kotu a Japan ta samu wasu tsoffin sojoji uku da laifin cin zarafin abokin aikinsu ta hanyar lalata. masana na cigaba da tsokaci kan matakin ecowas ko sai dai yawo na tura tawagar shiga tsakanin kungiyar da kuma hukumomin sojojin jamhuriyar nijar ecowas yanzu sun fara tunanin cewa ya kamata a bi wani hanya daban a tattauna da waɗannan sojoji tun farko abin da ya kamata a yi amma ba a tattauna da su ba a ghana al'ummar kasar ne suka fara bayyana ra'ayinsu dangane da matakin da hukumar ilimin kasar ta ɗauka na korar wasu shugabannin malaman makarantar sakandare saboda zargin su da hannu wajen karɓar kuɗaɗe ba bisa ka'ida ba daga sabbin ɗalibai sauke aikin da aka yi gare su ya yi daidai ta fannin cewa ba su bi umarnin su ba hukuncin da gwamnati suka dauki ya yi daidai da ainihin laifinsu labaran kasuwanci da na tattalin arziki duk a cikin shirin. Amma kafin nan sai na karanto labaran duniya. Shugabancin taron sauyin yanayin da ake yi a Dubai na shirin amincewa da wata sabuwar yarjejeniya bayan da aka soki daftarin da aka shirya da farko wanda ya gaza fito da yadda za a kawo karshen amfani da makamashi mai ɗumama yanayi. An ci gaba da yarjejeniya a kan ranar karshen da aka tsara tare da jakadun Amurka akan sauyin yanayi John Kerry wanda ya ce wannan taron zai zamo na ƙarshe a inda duniya za ta amince da cewa a takaita na yanayi zuwa maki ɗaya da rabi. Jami'ai a Turkiyya sun ce suna ɗaukar mataki na magance duk wata matsala a ɓangaren wasannin kwallon ƙafa ta hanyar dakatar da dukkan wasu wasanni a ƙasar. Hakan ya biyo bayan harin da aka kai wa ɗaya daga cikin manyan alƙalan wasan ƙasar bayan wasan da aka yi a jiya Litinin. Halilu Umed Mila ya sha naushi daga kocin kungiyar wasan kwallon kafar kasar ta mke a ankara goju bayan sun faɗi a wasan da suka yi a gasar super league clash kasar goya bayan kungiyar masun da ke alkalin wasan wanda aka garzaya da shi asibiti don yi masa magani. Monday night's incident sparked chaotic scenes involving players. Wakilin BBC ce abin da ya faru a daren Litinin ya janyo tashin hankali wanda ya sa wanda ya hada da 'yan wasa da 'yan kallo a inda aka kama mutane da dama a filin wasan shugaban kasar recep tayyip erdogan na daga cikin waɗanda suka yi allah wadai da abin da ya faru Amurka ta sanya takunkumi kan bawa wasu 'yan Guatemala kusan 300 waɗanda ta zarga da kawo cikas a tsarin mulkin demokuraɗiyya ta kadar izinin shiga kasar wato visa. The US's new measures are intended to punish individuals trying to prevent Wakilar BBC ta ce sabbin matakin na Amurka zai hukunta mutanen da suka yi kokarin hana sababban shugaban ƙasar mai rajin yaƙi da cin hanji da rashawa Bernardo Arvalo hawa kan mulki bayan nasarar da ya samu a zaben da aka yi a watan Agustan da ya wuce. Daga cikin waɗanda amurka ta sanya wa takunkumin hana su vizar. sun hada da 'yan majalisar dokokin kasar da wasu ɗaiɗaikun mutane da kuma babban lauyan kasar wanda ya kokarin kawo cikas ga nasarar mr advalo ta labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na bbc kotun kolin jihar texas ta amurka ta soke hukuncin wata karamar kotu wanda ya bawa wata mata damar zubar mata da ciki jihar dai ta haramta zubarwa da mata masu juna biyu ciki to amma ta keɓe wasu dalilai da idan har mace tana da su za a iya zubar mata da cikin matar kate cox dai tana ɗauke da juna biyun da ya kai fiye da wata biyar wanda kuma aka gano cewa ɗan tayin da ke cikin nata na da wata lalura wadda ko da an haife shi ba lallai ya rayu ba yanzu aka tabar jihar ta koma wata domin neman inda za a iya amincewa da zubar mata da cikin mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce isra'ila za ta yi duk mai yiwuwa wajen kare rayukan fararen hular falastinu a gaza Nathaniel Tech ya ce akwai bukatar a rika kyale mutane na matsawa daga wajen da ake yaƙi. ko da yake ya ci alhakin hamas ne ma ta tabbatar da kare fararen hular rotanni sun ce an kashe mutane fiye da dubu goma sha takwas a gaza duk inda aka gana tun bayan da hamas ta kaddamar da hari a kudancin isra'ila a watan oktoban da ya gabata a yanzu haka falastinawa na mutuwa saboda sanyi da yunwa yayin da al'amura kuma ke kara cabewa don gaba yau ne kuma babban zauren majalisar ɗinkin duniya zai kaɗa kuri'a akan batun gaggauta ta wuta to ƙarshen labaran duniyar ke ba daidai ba. Kenan daga nan sashen Hausa na BBC. tuma da lahaza mu fara kuma nan namu ne daga japan inda wata kwata kasar ta samu wasu tsaffin sojoji uku da laifin cin zarafin abokiyar aikin su ta hanyar lalata an yanke musu hukuncin daurin shekaru biyu a wata shari'a da ta ɗauki hankalin duniya hukuncin dai ya zo ne bayan da tsohuwar sojar ta japan ta jima tana gogar mayar tabbatar mata da an yi mata adalci akan mutanen da ta zarga da yi mata fyaɗe. A 2022, Ms. Rina ta ajiye aikinta na soja kuma ta shaida wa BBC cewa ba za ta iya komawa aikin soja ba saboda tashin hankalin da ta fuskanta. Ga fasar rahoton Shema Khalil. Sojoji ukun da aka kura an zartar masu da hukuncin ne bayan kama su da laifin cin zarafin tsohuwar abokiyar aikinsu Rina gonoi masu gabatar da ƙara dai sun ce mutanen sun yi amfani da wasan motsa jiki ne suka yi lalata da ita inda suka ce ba su da sauran ganin mutuncin wadda suka ci zarafin a baya dai mr gonoy ta bayyana wa bbc yadda a shekarar 2021 wasu abokan aikin ta uku suka yi mata fyaɗe yayin da wasu ke tsaye suna kallo suna dariya ta kuma bayyana irin cin zarafin da ta fuskanta a shafukan sada zumunta bayan ta bar aikin soja lokacin da ta bayyana wa duniya abin da ta fuskanta. Ma'aikatar tsaron Japan ta ba da haƙuri kan abin da ya faru kuma an kori sojojin da suka ci zarafin tsohuwar sojar tare da wasu hudu, amma sojojin sun musanta zargin. Hukuncin dai yana zuwa ne a daidai lokacin da rundunar sojin Japan ke shirin ɗaukar ƙarin mata aikin soja a ƙasar. A gaida Awul Ahmad yau da fasar rahoton Shema Khalil. To yanzu kuma Wato masana na ci gaba da tsokaci kan matakin ECOWAS ko sai dai yawo na tura tawagar shiga tsakanin kungiyar da kuma da kuma sojojin mulkin jamhuriyar Nijar. Tun farko dai kungiyar ta tsaurara daukar matakai kan kasar ta Nijar kafin ta sake shawara a game da matakan da ta dauka a baya. Ambassador Suleiman Dahiru tsohon jami'in diplomasiya ne a Najeriya. Ya kuma yi wa Abdu Halilu fashin baki a game da yadda yake kallon wannan lamari. Abubuwan da suka faru da bai kamata sun faru a lokacin da suka faru ba ecowas sun ɗauki abun da zafi irin wannan abun akan bi shi a cikin tsanaki ne ɓaci mulki an riga an ƙwace abin da za a bi hankali ne ba a yi barazana cewa in ba a yi abu kaza ba za mu yi abu kaza ba a yin haka wa sojoji hakan ya faru su ecowas yanzu sun fara tunanin cewa ya kamata a bi wani hanya daban wannan hanya daban da a cike so a bi shi ne a tattauna da waɗannan sojoji tun farko abin da ya kamata a yi amma ba a tattauna da su ba tun da an ce har ma za a fara rarrage takunkumi na karya arzikin Nijar da aka ɗora wannan ya yi amma ya kamata a yi taka tsantsan kar a je musu kamar dole ne su yi abu kaza a yanayin da ake ciki yaya kima ecos take ga idan sauran kasashen wannan kungiya su shugabannin ecos kamata su yi dogon tunani yadda mali da burkina faso da niger suka fara haɗa kansu in ba a kiyaye ba wannan ƙungiyar za ta durkushe burkina faso da mali da niger in ba a mai da hankali ba za su ce sun fita daga cikin wannan kungiyar tun da ba biya musu bukata ake yi ba a yi taka ana iya cewa nan kamar wannan kungiya ta haɗin gwiwa tsakanin niger Mali da Burkina Faso na ɗaya daga cikin abin da ya sa tikila ita ECOWAS ta sassauto kan irin matakin da ta ɗauka tun can da farko kan niger. A to koma ba haka ba wanda yake da dogon tunani zai gane cewa wa'annan mutane fa ba mutane ne wa'anda za a musu barazana a ce za a auka musu ko kuma a'a wannan takunkumi na karya tattalin arzikinsu za su ji tsoro su daina abin da suke yi ya nuna su ba su damu ba a yi musu duk abin da suka ga dama to wanda ya ce ya yi watsi da abin da ka shata mishi ya nuna cewa kai ma ka yi dogon tunani su wa'annan kasashe guda uku sun samu biyan bukata wannan kwamiti da aka sa na sasanta wanda shugaban ƙasar jamhuriyar togo zai jagoranta da wannan na nuna cewa ecowas yanzu ta ba da kai bori ya hau game da wannan dambula tsakanin jamhuriyar niger a ba za a ce ta ba da kai bori ya hau ba abin da za a ce ta ɗan sassauto daga abubuwa da suka ɗauka da zafi tun farko ya nuna an yi dogon tunani ana so a san yadda za a sasanta da niger ambasada suleiman dahiru mai sharhi akan harkokin diplomasiya a najeriya kenan To a Najeriya babbar jam'iyyar hamayya ta kasar PDP ta zargi takwarata ta APC mai mulki da kitsa makircin da ya haddasa sauya shekar da wasu 'yan majalisar dokokin jihar Rivers suka yi daga PDP zuwa APC. jam'iyyar pdp ta ce apc na so ne ta murkushe jam'iyyun hamayya domin ta mamaye siyasar kasar ta yadda za ta yi mulki ba tare da wani ya taka mata birki ba sai dai apc ta musanta tana cewa rashin iya takun siyasa ne ya jefa pdp cikin matsalar da ta tsinci kanta karotan ibrahim isa jama'iyyar pdp ta ce maitar apc ta fito fili da sauya shekar da 'yan majalisar dokokin jihar rivers su 27 suka yi tana zargin cewa apc ce ke neman kwashe mata kafa a jihar da najeriya baki daya domin ta sakata ta wala a fagen siyasa kuma wannan ne yasa take amfani da ministan birnin tarayya yana yi wa pdp kafar ungulu alhaji ibrahim abdullahi shi ne mataimakin kakakin jama'iyyar pdp na ƙasa abin da ke gaban su shine su rungume duk wata jam'iyya su tabbatar da sun kashe su sun an koma jam'iyya guda yadda babu wanda zai iya musu barazana ga irin tsari na mulki nasu amma kai da ganin abin kasan ya saba ma hankali kawai da safe cikin 32 mutum 28 ko bakwai don gudana barazana har yanzu su ce sun tafi babu abin da aka yi musu kasan akwai nadi a lauje to ba ganin matsalolin cikin gida ne na jama'iyyar ku suka janyo muku wannan Eh ah, akwai ɗan jam'iyyar mu wanda shine tsohon gwamnan jihar Rivers kuma ministan birnin tarayya na Abuja yanzu wanda shi ya riga karkata akalai shi. Bai yiwuwa mutum ya zama shine can shi ne nan an magana gaskiya saboda haka uwar jam'iyya ta yanke shawara za mu zauna in kora ne a kore shi amma wannan abun ba zai yiwu ba. sai dai jam'iyyar apc a nata bangaren cewa ta yi siyasa tamkar karatun allo ce wato kowa ya biya allansa sai ya wanke Malam Bala Ibrahim, daraktan yada labarai ne na jam'iyyar APC, wanda ya ce jam'iyyarsu ta fi karfin PDP a fagen karatu irin na siyasa, kuma wanda ya fi ka karfi to sai ya kama hannunka ya mare ka da shi. Ita ce lokacin da take mulki ta yi kuri ta cika baki cewa za su yi shekaru sittin suna mulki. Sai kasance ba su yi ma watanni sittin ba aka kore su daga kan mulki kuma yanzu ake karantar da su ake koya musu yadda ake siyasa su 'ya'yanta ake wa ɗauke ɗai suke tirsuna Allah wadai da jam'iyyar. Gasa ce ta siyasa ba wai gaba ba, kuma ana so a nuna jam'iyyar PDP ne cewa ba su iya ba, ba kuma za su iya ba, 'ya'yansu za su rika juya musu baya saboda 'yan Najeriya kan magiya waye yanzu suke so su bi jam'iyyar da suke gani za ta kai su gaci. APC ce ke yi wa PDP zagon ƙasa kenan? A'a, ba wai APC ce ke yin zagon ƙasa ba su 'yan ƙasa ne ke ficewa daga inda suke cikin kunci suke zuwa inda suke ganin za su samu walwala da ci gaban ƙasa. A jiya ne dai 'yan majalisar dokokin jihar Rivers su 27 daga cikin 32 da ke majalisar suka yi wa jama'iyyar tasu ta PDP watsewar 'ya'yan zabi matakin da wasu masana siyasa ke cewa ka iya rura wutar wata sabuwar rigima wadda aka kashe ta a baya wato lokacin da aka yi zargin cewa wasu daga cikin 'yan majalisar dokokin suna yunkurin tsige gwamnan jihar wanda ke zaman doya da manja da tsohon ubangidansa na siyasa wato ministan birnin tarayya Nyesom Wike wanda jama'iyyar PDP ke zargin cewa ya zama sawun keke ba a san gabansa ba ba a san bayansa ba. Ibrahim Isa, sashen Hausa na BBC, a Abuja, nigeria. To yanzu karfe takwas ne saura minti wato kusan minti goma sha shida a Najeriya da makwabcin ta jamhuriyar Nijar haka lokacin yake a Kamaru da Chadi. Aisha Sharif babba ke gabatar muku da shirin hantsi daga nan sashen Hausa na BBC. To a cikin shirin kun cewar shugabancin taron sauyin yanayin da ake yi a Dubai na shirin amincewa da wata sabuwar yarjejeniyar da za ta amince da takaita mamar yanayi zuwa maki ɗaya da rabi. Jumadala yanzu kuma sai kasar Ghana inda hukumar kula da ilimin kasar ta dakatar da wasu shugabannin malaman makarantun sakandare goma sha ɗaya sakamakon zargin su da hannu wajen karɓar kuɗaɗe ba bisa ka'ida ba daga sabbin ɗalibai. hakan na kunshe ne a cikin wata sanarwa da ofishin hukumar na yankuna suka fitar hukumar ta ce ta fara gudanar da bincike kan yadda shugabannin suka gudanar da ayyukansu ga rahoton wakilinmu daga akrafa da adam ya aiko mana Bayan fallasar sunayen malaman su goma sha ɗaya da hukumar ilimi ta Ghana ta yi ta kuma kara da buga hotunan su a cikin wata sanarwar ta musamman inda ta ce an dakatar da su ne sakamakon kuɗaɗen da suka karɓa a hannun iyayen ɗalibai ba bisa ka'ida ba saboda haka ne ma yanzu an ƙaddamar da bincike mai zurfi kan lamarin. Tuni wannan dambarwa ta fara ɗaukar hankali a ƙasar Ghana inda al'ummar ƙasar ke bayyana ra'ayoyinsu mabambanta amma na fara da jin ƙarin bayani ne daga bakin Malam Siba Salifu Shakibu wani tsohon malamin makarantar boko wannan dakatar da sauke aikin da aka yi gare su ya yi daidai ta fannin cewa kamar ba su bi umarnin shugabanninsu ba. To amma in za a duba kuma wata bangare hukumar ilimi ta ce za ta yi bincike kan dalilan da yasa suka saba da umarnin ita hukumar ilimin. Amma gaskiya al'amarin da yake akwai shi ne, wato kowane makaranta na sakandare mai girma suna da ta'ada wanda yake ba haramcaccen ta'ada ba ne amma ta'ada ne na kowane sukuru wanda yake iyaye da malumma suka amince da wannan tun shekaru kwankwanya sunana aliku kuma ina magana ne daga sabon zango a ghana zan ce Hukuncin da gwamnati suka dauki sance hukunci daidai ya yi daidai da ainihin laifinsu. yanzu sance yanzu hakan ga ba wai an kore su a bakin aiki ba ne samsam. An dakatar da su ne ya so mai ai bincike saboda shaidan da ke waje ma duniya kowa ya gani. Bai dace ba Abu bugo hotuna nan cicoci kan sunayensu bai dace ba saboda wannan abin da zo a duba a tantance daga baya ya yiwuwa da kirawo su komo daga aiki to kaga ka bata musu suna mutane ne kuma masu iyali mutane ne wayanda suka bata lokaci suna karantarwa a su yasa an wani abu ne ma jan kunni ake tun bayan da gwamnati ta fara gudanar da kudirinta na bayar da ilimin babbar sakandare kyauta ne aka ramta shugabannin malaman makarantar babban sakandare karɓar komai daga hannun iyayen ɗalibai Duk da yake ana yaba wa gwamnatin Ghana kan balar da ta yi wurin ƙaddamar da tsarin na bayar da ilimin babbar sakandare kyauta, sai dai ba shakka kuma yanzu a baya-bayan nan shirin na fuskantar kalubale da dama. Muhammad Fada Adam sashen Hausa na BBC daga Accra, Ghana. Shin yaya za ku ji idan kuka zama dalilin haifar da wata matsala ga 'ya'yanku? Wataƙila kowa zai nemi kaucewa faruwar hakan. to sai dai wannan wata matsala ce da ake yawan alakantawa da yaran da ba sa iya magana da wuri masana dai na ganin ya kamata a ce yaro kada ya wuce watanni wato ashirin bai iya magana ba amma kuma wasu kan zarta har shekara biyu wani abu da ake alakantawa da matsalar iska masana dai na cewa yadda ake barin yara na shafa lokaci rike da wayoyi ko kuma kallon talabijin shi ke haddasa wannan matsala kamar yadda za ku ji a rahoton khadija dan fuloti what's your name my name is Muhammad. How old are you? Muhammad kenan mai shekara hudu wanda mahaifiyarsa ke koya masa magana. Fiye da shekara biyu kenan da sa'annin Muhammad suka buɗe baki. Hakan ya sa mahaifiyar Muhammad ta shiga damuwa saboda yadda mutane suke maɗanna ta kallon mai aljanu ko galhanga. Saboda akwai wai ko wasu iskan da in suka shige ka magana sai ya ɗauke maka. Haba na hana ido na bacci. in ta addu'a in ta sake kai abin nan ya daɗe ya tsaye min a rai tana cikin wannan hali ne sai masana fannin zance suka nuna masa cewa ita da kanta ne ta haifar masa da wannan matsala da na zo na samu cikin ƙanin shi a gaskiya sai na ɗan janye saboda ni ma ina son lokaci na kullum dai yanda ciki yake zuwa a gajiye sai na zo duk abin da yake yi sai in ce in ya zo kamar zai dame ni ko na abu sai in ce a bashi ipad ya kalla ko kuma ya je ya yi kallon katun babu da rana babu dare kallo yake yi saboda haka sai da da lokacin da ya zo ya yi kusan shekara ukun to sai a daga baya da aka yi mai wannan gwajin muka gane cewa ashe ashe wannan kallon nan da na sa shi yana yi to gaskiya shi ne ya shafi kwakwalwan shi Likitoci irin su Dr. Zainab Yaro wanda aka fi sani da Dr. Mims a Abuja ta shaida min hanyoyin da suke kawo jinkirin magana a tsakanin yara da kuma irin hanyoyin da hukumar lafiya ta duniya ta ce a bi. Ba wai abubuwan nan ba su da kyau ba. amma screen time ake kira screen time ina yana nuna wa yaro cewa shi maganan hanya ɗaya ne amun magana ba sai na yi magana ba so in amun magana daga tv ba sai na yi magana ba so yaro sai ya girma tunanin haka ya kamata dama rayuwa yake ana mun magana ma ana ci ba sai na ansa ba ba sai na ce e ba kallon tv yana nuna musu cewa ba sai sun ansa ba Masana fannin halayyar ɗan Adam sun ce, a duk yara biyar akan samu ɗaya da ka iya fuskantar matsalar iya magana da wuri, saboda tsabar amfani da waya ko kwamfuta. Khadija ɗan Fuloti, BBC Hausa a Abuja, Najeriya. To yanzu kuma ga Bilkisu baban gida ɗauke da labaran kasuwanci da na tattalin arziki. Asusun bada lamuni na duniya IMF ya ce Najeriya ba ta samun isassun kudaden harajin da zai tallafa wa bukatunta na ayyukan raya kasa. a cewar imf din kashi tara bisa ɗari na alkalman ƙididdigar kudaden shiga daga irin ma'aunin kayayyakin da kasar ke samarwa ya yi matukar ƙasa kuma bai wadata ba wajen tallafa wa kasar tare da kare iyalai da dama da ke fama da manyan matsaloli na tsadar rayuwa akwai yiwuwar karin masana'antu da suka fi dogaro da kayayyakin ciyar da masana'antun da ake shigowa da su daga waje za su rufe nan da watanni masu zuwa a yayin da ake tsammanin yanayin samun kudaden harajin hukumar kwastan ta kasar zai ja baya saboda matsalolin shigar da kaya da ke kara ta'azzara sakamakon kuɗin fitan kaya mai tarin yawa a cewar wani sabon bincike a ranar alhamis ne dai babban bankin najeriya cbn ya kara yawan kuɗin musayar waje na fitan kaya daga naira 783 kan dalar amurka zuwa naira 952 kan dalar amurka ƙasar kenya ta fada cikin matsalar katsewar wutar lantarki a ranar lahadi wanda ministan makamashin ƙasar ke cewa wani mataki ne na yi wa ƙasar zagon kasa. hakan da ya haifar da nakasu a harkokin yau da kullum da dama da suka hada da kasuwanci da kuma hada-hada a babban filin saukar jiragen sama na nairobi babban birnin ƙasar bayan shan suka da fusata daga 'yan ƙasar kasar dai an dawo da wutar lantarkin a wasu bangarori na kasar a jiya litinin harkokin samar da wutar lantarki da iskar gas a kasar saudi arabia sun karu da kashi 32.2 bisa ɗari a cikin watan oktoba a cewar wasu bayanan hukumomi a cewar hukumar lura da kididdiga ta ƙasar harkokin masana'antu su ma sun karu da digo shida bisa ɗari a cikin watan oktoba idan aka kwatanta da na shekara ɗaya da ta gabata har ila yau harkokin haƙar ma'adinai da na fasa duwatsu sun nuna koma baya a kan kashi goma sha takwas da digo hudu bisa ɗari a cikin watan oktoba a yayin da kasar ta rage yawan ɗanyen man da take haƙowa da ganguna miliyan takwas da dubu ɗari tara a kowace rana kamar yadda yarjejeniyar ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur opec ta tanada na ragewar don daidaita farashinsa a kasuwar duniya A gaida Bilkisu Babangida ga kuma Muhammad Abdu da labaran wasanni. Jama'a barkamu da anzi barkamu da shiga cikin shirin. Dan wasan tawagar Najeriya Victor Osimhen ya lashe kyautar gwarzon dan kwallon kafar Afirka na bana da uku. Osimhen ya lashe kyautar a bikin da aka gudanar a jiya a Marrakesh wanda ya ji ragaman Napoli ta lashe siri A karan farko bayan shekara 33 a bara. Ya yi takara tare da dan wasan Morocco Ashraf Hakimi da nan Masar Mohamed Salah. Haka kuma Azizar Oshola ce ta lashe kyautar mata ta Super Falcon mai wasa a Barcelona. yau ne za a karkare wasannin cikin rukuni a champion league inda za a tantance sauran da za su kai zagaye na biyu da waɗanda za su koma europa da waɗanda za su koma gida rukuni na ɗaya zuwa na hudu ne za su ke cire ni a wasa takwas a daren nan inda rukunin farko za a kai ruwa rana tsakanin fc copenhagen da galatasaray da na manchester united da bayern munich da na kungiyar jamus ta kai zagaye na biyu da maki sha uku copenhagen da galatasaray kowace tana da maki biyar biyar da kuma united ta karshe mai maki hudu abdulbasi ne united daga jamhuriyar niger da magaram gaskiya wasa ne mai cike da kalubale duba da cewa gaskiya muna cikin yanayi mara kyau wanda kwallo ta juya mana baya a cikin kashi ɗari gaskiya kashi gomiya tara tara gaba ɗaya rashin nasara ne kashi ɗayan nan takshi ne muke sa rai wanda cewa dole ne fc hagin da galatasaray sun samu sun buga draw sannan idan mun doke ba munich sannan mu iya tsallakawa wanda abu ne babu tabbas mu'azzam mai old trafford to wannan wasa ne wanda muka daɗe muna jira kuma kamar kasan lokaci yayi da za a rama kura aniyata musamman ganin yana halin da muke ciki kuma lallai dole sai mun yi da gaske duba da lokaci yayi da za mu ragargaji su kansu baya muni kamar da cibiyar da nema musamman a irin kokari da muke na ganin mun yi faɗi tashi mun kare musamman a mataki na biyu a wannan jadawali kuma ka san ba mu taɓa kaka mai muni irin ta wannan lokacin ba to wannan ya sa za mu sa iyakar iyawanmu ganin mun samu nasara a wannan wasa. Ranar 20 ga watan Satumba bayan mini ta nasara kan United da ci da uku a Jamus. Dan wasan Manchester United Stock McTominay ya ce a baya an ci karo da rarrabuwar kan 'yan wasa a kungiyar amma yanzu dai kansa da yake na mayar da united kan turba ya kara da cewa dukkansu suna goyon bayan aikin kocin eric ten hag ten hag ya ce zai kara sa 'yan wasan united su samu kwarin gwiwa fuskantar kalubalen da ke gabansu Zan nuna musu bidiyon wasan da muka yi da Chelsea yadda za mu taka leda idan muka yi haka muka haɗa hannu tare muka yi tsari mai kyau tabbas za mu doke kowace kungiya ce. tuni dai arsenal ta kai zagaye na biyu a rukuni na biyu da za a kara tsakanin lens da sevilla yanzu ya rage tsakanin kungiyar nazalan mai maki takwas da lens mai maki biyar yayin da aka waje da sabiya mai maki biyu kacal gonas tana da maki sha biyu za ta je gidan psb hoban idan an jima sunana safiyan ɗari mai arsenal gara za mu buga wasa mafi sauki domin ko duk abin da muke bukata a cikin rukuni mun same shi mun tsallake matakin yan sha shida sannan mun kare a mataki na daya amma dai duk da haka muna fatan mu samu nasara a wasan domin ko hakan zai sanya tsoro da fargaba ga dukkanin kungiyar da za mu haɗa ita a wasa na gaba kuma idan aka yi la'akari da tarihin da ke tsakanina da wannan PSB ai za a ga cewa mun fi karfin su domin a wasa tara na karshe da muka buga tare da su mun yi nasara hudu sannan mun yi rashin nasara biyu da kuma kunnen doki uku inda muka samu nasarar jefa musu kwallo goma sha biyu suka jefa mana kwallo biyar a raga. Safiyan dari mai a Arsenal yan dagwai-dagwai samarin Arteta jikokin Arsene Benga kofi Aram ta leko ta koma ku da Premier shekara 20 baku taba daukar Champions League ba. Rukuni na uku Napoli ce za ta karbi bakuncin Sporting Braga da wanda Real Madrid ta ziyarci Union Berlin. Tuni dai kungiyar Spaniya ta kai zagaye na gaba da maki 15 da la shekara biyar a cikin rukuni. Napoli maki bakwai ne da ita da Sporting Braga mai hudu da Union Berlin wadda aka yi waje da ita. A rukuni na hudu kuwa za a kara tsakanin Red Bull Salzburg da Benfica benfica da kuma na inter milan da real sociedad kungiyar spaniya da ta italiya sun kai zagayen gaba kowace tana da maki sha daya yau din nan ne za a tantance ta da ta biyu a rukunin red bull salzburg maki hudu ne da ita da benfica mai maki daya kwal chelsea dai ba ta buga gasar zakarin turai a bana wadda ta kasa takarar gani a bara duk da kashe makudan kudi wajen sayan fitattun 'yan wasa a fadin duniya to sai dai har yanzu kungiyar stamford bridge ta kasa kamo bakin zaren bayan da aka doke ta wasa bakwai a premier league wadda take ta sha biyu a teburin babbar gasar ta maula ta ingila ko a karshen mako chelsea ta yi rashin nasara da ci bi babu ko dai hannun everton a Gudun park watakila mauricio pochettino ya bukaci karin kuɗin sayo wasu 'yan ƙwallon sai dai ya bukaci 'yan wasa su saka azama wajen mayar da kungiyar kan ganiya ina jin mun fi takarwa gani a wasan amma a tamola ana bukatar cin kwallaye rashin hakan ne ke nuna rauninmu da rashin kwazo bar na karkare da damban gargajiya wasa na bahaushe da sai namijin gaske ke yin shi har yanzu ana ta sharkin da aka kashe autan na aisha wanda ya watanni ba tare da an bige shi ba gidan wasa da ke yan tifa a maraban yanya jihar nasarawan najeriya to sai dai gura ma da masu shan kunu shafa a jikin sun ce makashin maza ai maza ne kan kashe kuma sun riga sun yi barna a jamus da kudawa za kuma su ci gaba da yi autan na aisha dai a duniyan dambe autan na aisha namiji ne namiji ne wanda ya kamata a jinjina mai saboda ya ba da rekod ya aje tarihi a ya kisa yake yi ba a kashe shi kuma mu mun yarda da cewa duk sanda lokacin abu ya yi za a yi shi kuma za a bari kuma ana kai autan na aisha su jira zuwa na kai ga 'yan dambe rauni targade karaya allah ya kare a gaida muhammad abdu masu sauraro idan kuka leka shafinmu na bbchausa.com akwai labaran da muka wallafa akwai labarin da ke cewa bacin rai na karuwa yayin da alsisi ke neman wa'adi na uku a masar akwai kuma labarin da muka wallafa a shafin da ke cewa bbc ta bankaɗo cocin da ake addo'in cire aljanu a birtaniya sai kuma babban labarin ma a shafin na cewa pdp da apc na tacar wato na cacar baki kan sauya shekar yan majalisar dokokin jihar rivers to kan wannan labari da muka wallafa mun samu sakonnin masu sauraron mu a shafin na bbc hausa facebook inda usman bagudu musa ke cewa tabbas siyasa iya ruwa ce fidda kai kai allah dai ya mana mai kyau dan hajiya ya ce pdp da apc kanku ake ji kuna iya tada jijiyar wuya kan siyasa amma ba ku iya takawa kan talaka shugaba bawo mato mai addu'a cewa ya yi ban yi mamakin zargin pdp ba kan apc da kokarin murkushe yan adawa a najeriya buɗe talakawa addu'ar mu ita ce Allah ya kawo mana karshen matsalolin da suka addabe mu wasu daga cikin sakonnin masu sauraro kenan kuma duka duka karshen shirin kenan wanda Awul Ahmad janyau ya shirya Ahmad wakili